إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 24 ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da shida ga watan february shekarar miladiya ta 2021 malam shida ne ko biyar shida ne okay shida ga watan february shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kasad na 252 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziyya shaykhul islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan aikin da yayi na tattara wannan littafi musamman lura da cewa ya tattara asalin littafin ne a halin tafiya inda yaje kasar maka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi zamu tashi yayin da malai yake cewa faslun fi ghazwatil khandaq yana ci gaba da yi mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan fasali zai magana akan tarihin yaƙin gwalalo al-khandaq Hausawa na ce mishi gwalalo ko kuma ganuwa wato ganuwa amma tare da rami wanda ake yi a gefanta wanda zai hana wani unauthorized person wato wanda ba a so zuwan shi wajen ba ya iya isowa gindin ganuwar to wannan ramun shine al-khandaq ita kuma asalin ganuwa sunanta as-sur as-sur da sinun to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani yaki shahararre wanda ake kiran shi da wannan suna yakin khandaq shine zamu ji labari akan shi shine wanda Allah ya bada labari a cikin ahzab fadin Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna fa arsalna alaiha rihan وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا فدن الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم آه وإذ, ذاغ وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أيوة داما تندق آية تترى har zuwa wajejen aya ta 25 ko da bakwai cikin suratul ahzabi karshen fadan Allah walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima min al-mu'minina rijalun kaza kaza kaza kaza wannan sura ta ahzab ta yi bayani akan wannan yaki a farko farkonta shi ne malam yake cewa wa kanat fi sanati khamsin min al-hijra fi shawwal ala asahil qawlayn wannan yaki an yi shi a shekara ta biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a watan shawwal bisa zance mafi inganci daya zancen wanda waƙidi ya kawo shine cewa a watan zulqa'ada amma zamu zo mu ji abinda zai ƙara wannan magana cewa lalle watan shawwal ne wato watan karamar sallah watan karamar sallah idza khilafa anna uhudan kanat fi shawwalin sanata khalasa dan kuwa babu sabani akan cewa yakin uhudu an yi shi ne a watan shawwal a shekara ta uku wa wa'ada al-mushrikuuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil amil muqbil bayan da aka gama watan uhudu aka gama yakin uhudu amin sai mushrikai suka aiko da sako cewa a sake haduwa a nan in Allah ya kai mu baɗi to kaga zai zama kenan shekara ta hudu bayan bayan hijira to wahiya sanatu 40 thumma akhlafuhu sannan sai suka saba wannan alƙawarin li ajali jadabi tilka sana saboda a wannan shekara ta hudu an yi wato kamfa an yi fari faraja'u suka koma gida falamma kana sanatu 50 da shekara ta ƙara zagayowa yanzu bayan shekara biyu kenan da yin uhud ina fata mun gane ja'u li harbi sai suka sake dawowa dan yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadha qawlu akthari qawlu ahli siyar wal magazi wannan shine maganar wato malaman sira da magazi su ibnu ishaqa su urwatu su qatada su baihaqi a cikin littafin dalailun nubuwa wanda yana daga cikin wuraren da ya tsaya a farkon fasalin da yake magana akan wannan yaki ya tantance magana game da sabanin da aka samu domin akwai Musa ibn Uqba da kuma wata riwaya ha ila yau daga shi Urwa din da Katada wanda ke cewa shekara ta hudu ne yau karin ya tantance me ake nufi da wajen da kuma Ibn Hajar shi ma a cikin Fathul Bari shi ma ya tantance wannan magana cewa waɗanda suka ce shekara ta hudu ne da wanda suka ce shekara ta biyar ne ba sabani suka yi kowa da yadda yake abbara abin idan wani yana kallon shekara sai ta cika sannan za a kyata da shekara wani kuma da zaran ta shiga zai lissafa ta a matsayin shekara idan abu ya faru misali yau to sai in rana ita yau bayan shekara ta dawo sannan za a ce ya shekara ɗaya ku to da zaran an shiga shekara ta biyu to wani sai ya ce shekara biyu da yin kaza maimakon shekara ɗaya da wata kaza ko mun gani so sannan ibn hajarin kuma ya kawo cewa saboda a wajen lissafin ina ne farkon shekarar akwai saɓani a wancan lokacin abin nan yaqub bin sufyan al-fasawi a littafin shi shi lissafin da yake ba yana fara lissafawa daga wannan muharram na farkon hijira bane yana lissafawa ne daga ramadan na farko bayan hijira da aka agun shi badar an yi ta ne shekarar farko maimakon shekara ta biyu an yi uhud ne a shekara ta biyu maimakon ta uku da aka sai zama wannan a bisa irin lissafin shi shekara ta hudu ne na fata mun gane wannan da dai wasu maganganu da malamai suka yi musamman waɗannan da aka ambata al-imamu al-baihaqi da al-imamu al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alaihi ma a littafan su game da tantance wannan mas'ala wa khalafahum musa ibn uqba wa qala musa ibn uqba shi kuma ya saba musu sai yake cewa bal kanat sanata 40 a'a shekara ta hudu ne قال ابو محمد بن حزم سي ابن حزم shi kuma ya biye ma wannan magana yace wa hadha huwa sahihu alladhi la shakka fi yace wannan shine abu ingantaccen da babu shakka game da shi wahtajja alayhi bi hadith ibn umar fi sahihaini annahu urida ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama yawm uhud ya kama hujja da hadisin da ke cikin bukhari da muslim game da cewa ranar uhud an gabatar da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma ga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a matsayin manzo Allah sallallahu alaihi bada dama ya tafi jihadi wa huwa ibn arba'a asharata sana lokacin shekarar shi 14 falam yujizhu sai Annabi sallallahu alaihi wasallama bai bashi damar tafiya yakin ba thumma urida alaihi yawm al-khandaq sannan sai aka sake gabatar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan khandaq wa huwa ibn 15 sana ya dan shekara 15 fa ajazahu sai yace babu lifi ibnu azmin sai ya dauki itlaqin zahirin wannan riwaya wanda ke cikin bukhari kitabul magazi da cikin sayyid muslim bayani akan sunnul buluk sai yace wannan nassi ne akan cewa shekara ta biyar ne to shine ibnu azmin yake cewa ba haka abun yake ba farko da aka zo shekara ta 14 ba wai ranar ya cika shekara ta sha hudu keke da keke ba shekara sha hudu da wasu watanni nan kuma da aka zo aka ce an gabatar da shaɗin shekara goma sha biyar da wasu watanni to wannan watannin su ne cikon shekara ta biyar ɗin kuma gani su ne cikon shekara ta biyar da haka don an ce ɗazu bara an zo da shi nan shekarar shi sha hudu yanzu kuma shekarar shi goma sha biyar bai nufin alisafin kalanda cewa baran nan dole januwari ne ko muharram yanzu kuma dole sauni januwari ne yana iya yiwuwa tsakiyar shekara ne ina fata mun gani so da haka wannan babu hujja a cikin shi game da wannan iskalin ibnu hazirin yayi magana akai haka kafin shi al-baihaqi da kuma ibnu kathirin a cikin ainihin wato al-bidayatu wan nihaya qala fasaha annahu lam yakun bainahuma illa sanatun wahida ibnu hazim a cikin jawabin sira yake cewa dan haka wannan yana nuni zuwa ga cewa babu abin da ke tsakankanin waɗannan yakoki guda biyu sai shekara guda ɗaya gyal wa ujiba an hadha bi jawabaini an ba shi amsa game da wannan da amsa iri biyu ahaduhuma amsa ta farko anna ibn umara akhbara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raddahu lamma istasgharahu an al-qital wa ajazahu lamma wasala sinna allati as-sinna allati ra'ahu fiha mutiqan ibn umar ya bada labari ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi zuwa yaki ne lokacin da ya ga cewa yayi dan kankani yayi dan misiri sannan daga baya kuma ya bashi dama ya tafi yakin da ya ga cewa ya kai shekarun zuwa yakin walaysa fi hadha ma yanfi tajawuzuha bi sanatin aw nahwiha a cikin wannan bayanin babu abin da ke kore cewa an wuce wannan shekara da wani abu na cikin lokaci kamar yadda muka ambata asani amsa ta biyu annahu la'allahu kana yawm uhud fi awwal ar-rabi'a ashara wa yawm al-khandaq fi akhir al-khamisa ashara yana iya ya zama a lokacin da aka yakin uhud sayyidina abdullahi dan umar yana farkon shekara ta 14 a lokacin da aka yi ta aka yakin kanda kuma yana ƙarshen shekara ta goma sha biyar don haka babu wani ishikari a ciki faslun malam ya ce ga wata gaba wa kana sababu ghazwatul khandaq anna al-yahuda lamma ra'aw intisar al-mushrikeen 'ala al-muslimina yawm uhud alimu wa alimu bi mi'ad abi sufyana li ghazwi al-muslimina yahudawa sun tsaya sun tsinkayi sun yi observing sun karanci cewa eh lallai mushirikan makka sun yi nasara akan musulmai sun ɗibi rabonsu akan musulmai a yakin uhud da haka sai suka ga akwai yiwuwar su haɗa kai su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gamayya su kwafɗe shi kwaf ɗaya don haka kuma suna da labarin cewa ga alkawarin da aka yi na sanda za a haɗu abu sufiyana ya kafa alkawari cewa za su dawo lokaci kaza fa kharaja lidhalika sai ya fito da niyyar haka din thumma raja'a lil'amil muqbil da kuma wahala ta sa ya kasa karasowa saboda yunwa da fari sai ya sake komawa cewa sai baɗi kharaja ashrafu da suka ga haka sai suka yi gayya ta manyansu suka bar garin madina suka sulale suka fita da garin madina ka sallam ibn abil huqaiq daga cikin manyan nasu kenan wa sallam ibn miksham mishkam wa kinana ibn rabi' waɗannan duka manyan yahudawa ne kinana wannan in an tana shi ne mijin safiya kafin ainihin manzala sa islama ya same ta a baiwa ya ɗanta ta yi aure ta wa ghairihim da wasunsu kaman hauza ibnu qais alwa'il da abu ammar alwa'il suna cikin duka waɗannan babban manya-manyan kafirai da suka fita suka je makka ila quraishin bi makka suka je wurin quraishawa a makka yuharridunahum ala ghazwi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna inviting suna kwaitar da qurayshawa suna nuna musu akwai rumo akwai alaman nasara al-imam zahabi ya bada labari a cikin tarihin islam a magazi kenan haka shi ma ainihin wato ibnu kathirin a al-bidayatu wan nihaya da sauran malamai sun ambaci wannan kissa cewa qurayshawa kafin su yarda da magana waɗannan yahudawa sai da suka tambaye suka ce kuna ganin da mu da su Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suwa suka fi kusa da gaskiya sai yahudawa suka rufe ido suka kera ƙarya suka ce ai ku da kuke bautar gumaka fa kun fi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa kusa da gaskiya saboda tsabaragen kin gaskiya irin na yahudu shine Allah yake cewa alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti kai baka ga al'amarin waɗanda aka ba su wani ɓangare wani sashi Allah ya ɗan tofa musu wani albarkaci na ilimi ba amma sun yi imani da aljibti wa ɓagut maguzanci da bautar gunki sun yi imani da shi shi ne suka je wa ya ƙuluna lillazi na kafar suna ce makafirai ha'ula'i kun ga ku kafiran nan a hada min allazi na amanu sabila kun fi musulmancin kusa da gaskiya Allah ya ce ula'ikan ladina yal'anuhumullah waɗannan su Allah yake tsine musu shine mutumin da lahu nasibun minal kitabi ya san wata gaskiya amma zai shafa wa idan shi toka kawai ya karya irin waɗannan ula'ikan ladina yal'anuhumullah wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira Allah ya ce duk wanda Allah ya tsine mishi ba za ka samu da ya taimake shi ba yahudawa suka faɗi wannan muguwar magana Allah ya bada labarinta Allah ya tsine to sai ƙurashawa sai suka ji daɗi hankalinsu ya kwanta suka ga a to ai ma yanzu muna ma da hujja wannan yakin ma is justifiable tunda ma mu muke da gaskiya gara mu je mu abin nan irin yadda dai za a ƙara mutum ƙarfi akan wani wata ɓata da yake ciki ya ƙara jin ƙarfi a kanta shikenan sai suka wayu allibunahu suna nuna musu roman yakin suna kwadaitar da su akan cewa ku kokari a yake shi kawai a gama da shi kowa ya ci gaba da abin da ya saba wa'aduhum min anfusihim bin nasr lahu suka ce ku fito ku zo a yake shi zamu taya ku zamu taimake ku fa ajabatuhum quraish quraishawa sai suka amsa wannan roko thumma kharaju ila ghatafana fada'uhu suka sake fita gun ghatafan wato kabilun qais da ghailan kenan suka je suka gayyace su fastajabu lahum su ma suka amsa thumma tafu fi qaba'il arab waɗannan kafirai yahudu suka yi ta yawo ƙabila-ƙabila fazara da ashja da banu murra suka yi ta gayyatansu cewa ku zo a taru a murkushe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi da jama'arsa shi kenan kowa ya huta wato yanzu suna da common enemy kenan al'adubul mushtarak kowa yana ganin musulmi da musulunci annabi da sahabbai alaihi salatu wasalam wa radiyallahu anhu su ne abokan gabansu su gabaki ɗayansu da haka suka ce su haɗu shikenan فخرجت قريش وقائدهم ابو سفيان في 4000 قريشawa suka fito da komandan su abu sufyana a cikin sojoji mutum 4000 daga cikin su akwai sama da mutum 300 wanda suke haye da horarrun dawakai da wasu kaman 1500 wanda suke haye akan raƙuma sauran kuma sune ar-rajala na ƙasa suka fito da sojojinsu da bayinsu da ma'aikatansu da komai wa fathum banu salimin bimarrin baharan banu salim su kuma a cikin mutum kamar 700 su kuma suka gamu da ƙuraishawa a gunda ake ce mamarrun zahara wa kharajat banu asadin banu asad suka fito ƙarƙashin jagorancin talha ibn khuwailid wa fazara wa ashja wa banu murra suka fito haka nan fazara da ashja'u da banu murra wanda banu murra shugabansu shine al-harith ibn auf al-murri su kuma da ashja' da zakafan da da ainihin wato fazara dukansu suna ƙarshen jagorancin mutum biyu ne mutum biyun nan su ne akwai uyaina ibn hisin da kuma mas'ud ibn ibn rukhaila wanda shine shugaban ashja wanda ya fito da mutane kamar 400 su kuma fazara suka zo da sama da mutum 1000 suka haɗu da rindina ta kafirai mai girma da ban tsoro وذلك غطفان وقائلهم أيينة بن حسن غطفان سكبوا لزاقورن سشيني أيينة لسودة أشجأ كنا وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف سيدا ما وقتنا لسكا تارو أخندق daga cikin kafirai rundunar da ta haɗu wannan runduna ta taron dangi ta kai mutum dubu goma mutum dubu goma ne suka haɗu ana nufin ya zai a murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa wannan al'amari shine fa ya zama mai mai matsayin mai matsala gare su shine kaji alqur'ani yana cewa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa al'amarin ya girmama ba a shirya musu ba ba ada manfawa ba ada kayan aiki da kayan kariya wanda za a tunkari waɗannan mutane falamma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi masirihim ilayhi yayin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama labari ya iske shi cewa ga waɗannan jigajigan taro na kafirai na gayyatsiya sun nufato madina istisharar sahaba sai shawarta sahabbai menene abin yi za mu fita ne mu je mu tare su za mu ɓuya ne za mu je ne mai sauri mu ce a yi sulhu ko yaya fa ashara alaihi salmanul farisi bi hafaril khandaq Salman farisi kamar yadda labarin yake cikin littafin Raudul Unuf na na ainihin As-Suhaili kenan Raudul Unuf fi sharhi Garib sira wanda sharhi ne yema littafin Sira ta Ibn Hisham As-Suhaili malami ne wanda ya shekara ta 500 da da da da 81 581 karshe karshen karni na ainihin wato shida to a cikin wannan littafi nashi ya kawo wannan labari haka al-hafiz ibn hazirin ya kawo shi kisa ce shahararriya hasali ma wannan kisa ta daga cikin shahararrun abubuwa da basu inganta ba a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da aka zo aka yi wannan shawara Salmanul Farisi shine ya miƙe yace to mu a ƙasar mu Farisa idan an kawo mana irin wannan farmaki muna da dabarar da muke yi ta mu kewaye garinmu da katanga ko mu haƙe bakin katangar a zuba ƙayoyi da kwalabe da ainihin wato ƙarafa masu tsini a ba da tazara wanda zai hana wani mahayi ya iya zuwa jikin katangar balantana ya tunanin kama ta ya haura ina fata mun gane wannan sai kuma a saka masu tsaro a saman katanga suna da har suna da kibau na harbi to wannan tafasil din su ne ba su inganta ba amma ya tabbata cewa manzala sallallahu alaihi ya gina wannan katanga ya tabbata ya gina amma babu isnadi ingantacce da ke tabbatar da cewa salmanu shi ya bada wannan shawara kamar yadda muka saba mun je ƙarshen wannan gaba za mu tsakuro wasu daga cikin abubuwan da suka shahara ba su inganta ba haka matsalan hadisin salmanu minna ahalul bait shi ma a wannan kissa aka yi shi bai inganta ba hadisi ne ga ifi shi ma da wasu manzanni da za mu zo mu tattauna akan sa gaba insha Allah almuhimmu aka gina wannan katanga ya hulu bainal aduwi wa bainal madina wanda wannan katanga wannan gwalalo zai katange tsakanin madina da tsakanin waɗannan kafirai fa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa badara ilaihi almuslimuna sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya umarni da ai marmaza ayi wannan katanga nan da nan ku musulmai suka tunkari wannan aiki wa amila bi nafsihi fihi annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi yayin aiki a wannan wajen da shi ake yin aikin wa badaru hujumar kuffari alaihi suka yi marmaza suka tinkari al'amarin bari su tare kar su bari kafirai su kawo musu farmaki ba tare da sun shirya ba wa kana fi hafrihi min ayati nubuwatihi wa alami risalatihi ma qad tawatar al khabar bi a daidai sanda ake tona wannan wato ganuwa ne aka samu labarai da abubuwa da suka yi tawaturi na labaran abubuwa na ban sha'awa na tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin akwai da suka inganta akwai wanda suke da matsala ta isnadi bukhari da muslim sun ruwaito haka albayhaqi ya ruwaito wasu a cikin littafin shi dalailun nubuwa da sauran malamai haka al-imamu az-zahabi ya kawo su a cikin littafin sa al-maghazi haka ibnu kathirin da sauransu daga ciki akwai shahararriyar kissan wannan abinci da manzala sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a a gidan Jabir dan Abdullah wanda matar shi shi jabiru ya gaya mata cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yunwa da damuwa a samu wani dan abu mana sai ta maza ta fara hada waina sannan kuma ta yanka aka yanka mata ita ya akuyata aka fara yin miya jabiru ya je lallaba ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asaranta cewa ga wani dan abinci can nasa an yi maka ya rasulullah amma ba zai isa ba sai kai da wasu ƴan nafarun yasirin min ashabika ka samu koda mutane biyar ko goma sai ku je ku ci ya isa asarance shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda san kyauta da san alkhairi irin nashi alaihi salatu wassalam sai yasa aka yi shela a filin gabaki ɗaya cewa ai marmaza a taho ga abincin a gidan Jabiru Jabiru da ya ja ka hankalin shi ya tashi ya istirja'i ya maza a guje ya tafi gun mata ya ce mata to an samu matsala ba kin ji kin ji kin ji kin ji da aka tace ai an gaya maka sirranta mishi ce mata na sirranta mishi shi ya tona asirin wannan labari gaba ɗaya hankalinsa ya tashi suka shiga cikin damuwa ya za su yi da jama'ar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaito ba su da abincin da zai ishe su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo ya fuskanci suna cikin damuwa ya tambaye su mai ake ciki ce aya rasulullah an gaya maka wannan abincin ba zai kai ko ina ba kai kuma ka riga ka sanar ya manzan Allah yanzu mu san da zamu ci to kada ku damu shine ya je ya tsaya a gaban tukunya ya mata tofi ya mata addu'a yace to kar a sauke daga kan wuta a ci gaba da gasa wayanan nan a ci gaba da kuma babbaka miyan nan ana tafasa ta shikenan mutane suka dinga bin layi ana sa musu abinci suna ci ana sa musu suna ci har sai da kowa ya koshi abincin nan bai kare ba yana nan kamar yadda yake wannan sahihi ne mutawatiri ne to akwai mai kama da shi wanda shi kuma bai inganta ba shine na cewa wata karamar yarinya an aiko ta kawo babanta abinci wanda abincin dabino ne haka a cikin hannunta manzala sai su mai ce mata ke yarinya wannan menene tace dabino ne aka ce kan babana shine abincin shi da rana yana cikin masu hakin a wannan gwalalo sai annabi ya karba ya jujjuya anin shi jujjuya anin shi sai a shimfida wani bargo sai aka shimfida sai ya zuba akai sai ya ce jama'a a zo a ci dabino shi wannan dabino ana ganin shi yan kwayayyaki ana ta ci ana ta ci bai kare ba to wannan shi yana da matsala a isnadinsa ina fata mun gane wannan ayoyi da dama ya buga gatari gatari ya tsalle ya ce mun ci farisa da ruma wasu cikin munafukai da suke wajen suka ce kaji yanzu nan muna jin tsoro ma an tare mu mura sai da zamu yana maganan Faris da Roma abubuwa da dama da suka faru zamu ji wasu daga ciki a gaban insha Allah wannan shine labarin da yake bamu anan cewa an samu ayoyi da dama wa kana hafarul khandaqi amama sal'in an yi wannan wato wannan a rami ne a gaban sal'a wasal'un jabalun khalfa zuhuril muslimina shi sal'a wani dutse ne da yake bayan musulmai in ka je madina yana nan me za a ci ne da hausa shimalu garbai kudu maso yamma da madina duk wanda ya taba zuwa madina zai iya tuna wajen duk da yake ya zama gari yanzu gaba ɗaya da gidaje da anguwanni amma za ka ga wurin za a gaya maka shi ne inda ake da masajidu saba'a ɗin ko saba'a masajidu ake ce musu masallatai bakwai da za ka ji an ce nan masallacin abubakar nan masallacin umar nan masallacin abu zarar gifari har su bakwai ga sunan mutane da ke zuwa madina ziyara suna tirsasawa kansu ko suna ɗaukawa kansu ɗaukar kano ba gammo su ce sai sun je masallatan nan sai sun shiga sai sun yi sallah 'yan tasi suna kwace kudinsu bai da wani falala zuwa wannan wurin sai dai ka je ka gani don tarihi amma cewa sai ka yi sallah a ciki kamar da ake a ƙuba wannan ba daidai ba ne to wannan masallatan kamar yadda masu ba da labarin suke fada wurare ne kamar wato sansani ne na masu aikin wasu suna tsugunawa a nan wasu suna zama a can daga cikin sandare ana gadi din kamar yadda ake cewa abu zan gifari a nan yake yin sallah inda dare yayi shi kuma wane sai na ali a can yake yin tashi sallah inda dare yayi to shine akai identifying waɗannan wuraren ake ce musu masallacin wani masallacin wani masallacin wani su kuma gwamnati suka zo koyaye koyaye sai aka ta gina masallatai tun baya a wajen kuma aka zo aka bar su har yanzu ba a rushe su ba shine wannan sab'atu masajid da ake fada wannan shine wurin da aka yi wannan gwalalu to nan inda waɗannan masallacin suke gaba gare su ta bangaren wajen gari kenan inda gwalalan yake kenan ina fata mun gane su kuma sassa daga ciki kenan to da za ga a bayansu ga wannan dutsen da ake ce ma sal har yanzu yana nan ragowarsa ya ce wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi sallama fi salasati alafin minal muslimina annabi alaihi salatu wassalam shi kuma ya fito da sojojin shi dubu uku muƙabilin sojoji dubu goma na kafirai fata hassana bil jabali min khalfi annabi sallallahu alaihi sallama ya ɗauki wannan dutse a matsayin ya sa shi a baya wabil khandaqi amamahum wannan kuma gwalalo yana gaban su wa qala ibn ishaqa kharaja fi 700 ibn ishaqa yace mutum 700 sai dai wannan magana akwai wahami a cikin ta wanda yace mutum 700 ne shine ibn hazm shi ibn ishaqa yazo da magana ne akan wato wani abu daban wanda ba wannan ba wa hadha ghalatun min khurujihi yawm uhud sai kuma Allah ya gafarta wa ibn qayyim sai kuma ya hukunta magana a matsayin kuskure cewa wannan magana kuskure ne kamar yana so yayi magana ne akan ranar Uhud shine aka fita da mutum 700 wa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nisa'i waz zarari faj'ilu fi aqabil madina wastakhlafa alaiha ibn ummi maktum sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka dauki mata da ƴaƴa mata duk waɗanda ba za su je yaki ba sai aka je aka aje su a tuddai na Madina a wasu gidaje da ke kan tuddai yasa wanda zai wakilce shi wato acting uh, commander ko acting uh, president a madina shine ibnu ummi maktum to a daidai nan ma akwai wata kissa shahararriya wadda take ta ma bata inganta ba ita ce kissa cewa a cikin wannan taron matan akwai mawakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Thabit cewa shi ma wai wani gagarumin matsoraci ne wanda bai iya yaki ba zaka ji wannan magana tana fitowa bakin mutane ba su san bata da inganci ba cewa har aka taru a cikin wannan wuri suna cikin zaune yana zaune cikin mata wai aka ga wani kafiri ya zo yana kewaya wajen sai wata mata ta ce mishi ga wani kafiri nan fita ka buge mana shi sai ce mata haba dai laqad alimti anni la uhsinu hada ke kin san ni ban iya wannan abun ba ni na ruwana da shi wannan mata ne ta yi kokari ta fita ta je ta zagaya ta kwala wa kafirin nan wata sanda a kiya ta dinga dukan shi sai da ya mutu ta dawo ta ce ta dawo ta ce ma hasanu izhab faslibuhu fa aslibu je ka cire kayan yakin shi na ban maka tace fa wallahi ma mana ne an aslibahu illa annahu kana rajula ka san namiji ne ba zan iya zuwa cire mai kaya ba sai ya ce mata a'a mali bi salabihi min haja ni ba na bukatar kayan shi to wannan kisa bata inganta ba kuma akwai nakara matniya domin Hassan mawaki ne kuma a jahiliya da musulunci ba a san tarihin wani mawaki malalaci ba babu wannan mawakin duk mawaka suna hada siffan nan guda biyu iya waka da jarinta duk in ka bi tarihinsu mawaƙa na jahiliya sun rika su su antara su urwatu ibn mas'udin su abin nan a a a zuhairu su ka'abu dukkanin su jarumai shi ba zai zama istisna'i ba sannan da da muƙaddara ya zama istisna'i to da an samu labarin waƙoƙi da aka yi ana zambata su yanda ya makurai shawa zambudin nan yake ce musu kaza da kaza baqad bar al khafa'u menene da yake cewa bi anna suyufana tarakatka abdan wa abdud dari simatuhu ima'u yana bada labarin irin yadda suka gudu a wannan yakin da wasu wurare su shawa. da ba zai yi su kyale shi basrama ba ba zai yi matsoraci ya aibata su da tsoro kuma su kyale shi ba da sun rama kuma har ma sukan fada suna cewa wannan waƙar tashi a lokacin ta fi musu ciwo fiye da waƙa abdullahi ɗan rawaha abdullahi ɗan rawaha shi yana aibata su da kafirci to kuma su abunsu lokacin kafirci ba aibu bane amma bayan sun musulunta ne suke fara su abu su fiya ne sai suka gane ashe abdullahi ɗan rawaha shi ya aibata su da mummunan aibi amma da sun fi jin takaicin waƙa hassanu saboda yana aibata su da jin tsoro da suka yi a gurin yaƙi da wannan magana bata tabbata ba game da Hassan cewa wai matsoraci ne yana shiga cikin mata bata tabbata ba duk da shahararta wan talaqa huyay ibn akhtab ila bani quraiza wannan shugaba na na yahudu huyay ibn akhtab to sai ya fito sai sai sai ya fito zuwa ga banu quraiza fadana min hisnihi ya kusanci katangassu fa aba ka abu ibn asadin an yaftaha lahu shugabansu ka'ab ibn asad ya ce kar a buɗe maku ma huyayyu ya shigo yana ganin huyayyu ya zo mishi da mummunan magana ne ya zo mishi da magana wata ke za ta halaka shi duk da haka falam ya zali yukallimuhu hatta fatahalahu bai gushe ba yana ta damun shi da surutu har sai da yasa aka buɗe mishi falamma dakhala alaihi qala da ya shigo wurin sai ya ce laƙar jituka bi izzi dahari na kawo maka abin da zai baka ɗaukaka ne a wannan zamanin jituka bi ƙuraishin wa gatsafana wa asadin ala ƙadatiha da harbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam na zo maka ƙuraishawa da gatsafanu da banu asadin dukkanin sun haɗu kowa da kwamandanta akan a haɗu a yaƙi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kala ka'abun ji ita ni wallahi bi zulli dahari ya ce a'a na rantse da Allah ka zo mini ne da ƙasƙanci na zamanin nan ƙarya kake ba darja ba ce wa bi jahamin ka zo mini da holoko holoko shine hadari wanda baya ruwa hadarin kaka ka zo mini da wani tayi ne wanda babu wani alheri a cikinsa kad haraka ma'u hadari wanda ruwan shi ya riga ya buga jimare ya tafi bakan gizo ya shanye ruwa fa huwa yar'adu wa yabruqu laysa fi shay'un hadari ne wanda yake yana cida ana walkiya amma babu ruwa wannan kazo mun da zakin baki ne wanda babu wani alfanu game da shi falam yazal bihi hatta naqadal ahada alladhi bainahu wa bainar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan huyayyu bai gushi ba yana zuga ka'abu dan asad har sai da ka'abu ya yarda cewa zai biye musu a shiga cikin wannan kazamin aiki zai fita daga alkawarin da suka yi shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan zaman lafiya akan cewa kuma ba za a taimaki wani ya yaki daya daga cikin al'ummar garin Madina ba wada khalafil mushrima al mushrikina fi muharabati shikenan Kabu bin Asad shugaban Banu Qurayza ya shiga cikin mushrikai a cikin wannan yaki da suke so su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasurra bidhalika al mushrikuna sai mushrikai suka ji dadi sun samu ƙarin ƙarfi sun samu reinforcement sun samu ƙarin sojoji washe rata kabul alahu yayi annahu illam yadhfaru bi muhammadin an yaji'a hatta yadkhula ma'ahu fi hisnihi fa yusibuhu ma asabahu fa ajabahu ila zalika kabu yace ina da sharadi guda daya kai huyayyu idan ba mu ci nasara akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to zaka zo ka shigo cikin wannan katanga ta mu cikin wannan anguwa ta mu kewayayya abinda zai same ni kai ma ya same ka in kashe mu za a yi a kashe mu har da kai in za mu tsira mu tsira tare da kai ya ce ya ji ya yarda zai yi haka ɗin wawaffa lahu bihi kuma ya cika mishi wannan ɗin da aka zo yaƙin ba a ci nasara ba ya cika mishi wannan alƙawarin tare a kashe sa a ciki wa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabar bani quraiza wa naqaduhum lil ahdi sa annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin wancan tashin hankalin ga yunwa ga sanyi ga tarin kafirai an fara hango ƙura su ta nufato madina gashi haƙan da ake yi bai cimma ruwa ba saboda wurin yana da tsandauri da duwatsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin sanya wa sahabbai ƙarin ƙwarin gwiwa yana ƙara musu mora yana musu waka yana cewa Allahumma innal aisha aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira ya Allah rayuwa tabbatacciya ita ce rayuwar lahira ya Allah ka ji kan muhajirai mutane na da ansarawa nabi yana musu wannan waka ana yin ana ana ana yin wannan haƙi su kuma suna amsa suna cewa nanu alladhina bay'u muhammada alal jihadi ma baqina abada suna amsa suna cewa eh mu ne waɗanda muka yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mubaya'a cewa za mu yi mishi biyayya za mu bi shi matukan muna raye Allahumma laula anta ma daina, wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilis sakinata alaina wa thabbitil aqdama in qatalna illa qaina suna wannan waka suna cewa Allah ka taimake mu Allah ka bamu nasara Allah ka bamu daukaka annabi yana addu'a sallallahu alaihi wasallama dare da rana yana cewa Allahumma ahzim shamlal kuffari Allahumma kaza kaza kaza yana addu'a tana na cikin sahih bukhari ya Allah ka wargaza taron waɗannan kafirai ya Allah ka wargaza wannan hadin hadin gambiza da akai musulmi sai shiga cikin tashin hankali da tsoro ba a san me gobe za ta haifar ba yasa kaji Allah ya faɗa yace hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida babu shakka a wannan wuri an jarabci mu'minai kuma an wato girgiza su girgizawa mai girma domin shi yaƙi kamar da muka faɗa a wasu darussa da suka baya da suka gabata yaƙin da aka ce an zo har garinka to chances ɗin ka samu matsala sun fi yawa shi sa daga wannan yaƙin kamar yadda za mu zo mu ji manzala sai islam yake faɗa yake cewa ba za mu ƙara barin su kawo mana farmaki gidajenmu ba sai dai mu bi su daga nan ba a ƙara na bai ƙara yadda kafare su tare da shi a madina ba saboda akwai chances na bayan an ci su da yaƙi za a kwace garin gaba daya ko za a shiga har garin a yi musu kacakata a yi musu annahab a kwashe dukiya a kwashe 'ya'ya da mata a kona garin irin abin da inda shi manzo Allah sallallahu alaihi irin nasu yake da san da ya ci makka da yaki da abin da zai mata kenan amma shi ba zai haka ba shi sai ya yafe musu ya musu ahuwa yace ba komai a rabu da su kar a biki komai kar a kashe kowa ka a kama kowa a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi ya samu wannan labari faba'asa ilaihim sa'adaini ya samu labarin bai yanke hukunci ba sai aika musu sa'adu guda biyu sa'adu dan mu'ad shugaban aus da sa'adu dan ubada shugaban khazraj wa khawwat ibn jubayr wa abdullahi wa abdullahi ibn rawaha ya aika musu wadannan mutanen da ya arifu hal hum ala ahadihim yaje yaji ko da gaske ne labarin da muka ji kunyan kun saba alƙawarin nan auƙad na ƙazuhu ko kukun karya da gaske falamma da nauminhum da suka kusance su wato wannan yana nuna muhimmancin jin labari ka tabbatar kenan musamman labari ne wanda yake da haɗari kwarai. wannan kisa tana nan a cikin sira ta ibn sham da tafsirin na limamu tabari ya kawo ta da kuma albayhaqi a cikin dalailun nubuwa sai suka je fa wajaduhum ala akhbathi ma yakun da suka kusanci inda suke suka fara jiyo magana su suka ji taɗinsu suka ga mu'amalar da suke da musulmai da irin tunaninsu da fatan da suke wa musulmai na mummunan al'amari sai suka same su ala akhbathi ma yaqul lalle sun zama abin kyama fiye da fiye da kowane yanayi wajaruhum bisabbi wal adawa suka bayyana zagi da gaba ga musulmai wa nalu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin mutunci da alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fansarafu anhu da aka sai waɗannan mutane guda hudu suka juya suka koma cikin garin Madina wa lahanu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lahanan yukhbirunahu annahum qad naqadu al-ahda wa ghadaru sai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allahan ma'ana suka yi mishi rufa rufa ba su fito karar suka faɗi mugayen maganganun da waɗannan kafirai suka faɗa ba saboda alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da mutuncinsa suka ce to abinda dai muka gani shine lalle akwai alamar babu sauran alƙawarin wannan ya nuni zuwa ga wato fiqhun da ke cikin da malamai suke cewa shine kyakkyawan yanayi da ake so ka lazimta wajen nakalto mummunan labari idan aka tura ka ka je kai wani sulhu tsakanin wasu ma'aurata ko wasu abokai ko wasu wanda suke rigima da juna duk wanda ka keɓe da shi in ya faɗi mugayen maganganu akan dan uwansa ba za ka zo ka zo ka bada riwaya bil lafza sai ka jumla take to Allah dai shi kyauta lalle akwai matsala gaskiya maganganun da naji ba su da dadi amma ba zan iya faɗan su ba ko kuma wani abu ne da zai zama ba za ka zo ka faɗa ai an ce kaza an ce kaza ma ya ce rannan ma kaza ya maka ashar iri kaza wannan bai daga cikin hanyar sulhuntawa zaka baro mutum kaikayi a ransa zaka baro mutum wato damuwa kuma ka bata sulhun dinka ba je koina zaka manzala sai islamu alfarmasa ta wuce a faɗa mishi bakan magana ko da wani ya faɗa kai ka maimaita ba daidai bane gare ka musulmi sai ba su faɗa mishi wannan zance ba suka mishi rufa-rufa suka ce to abinda dai muka jiyo yana nuni zuwa ga lalle sun karya alƙawarin nan wa ghadaru kuma sun yi ha'inci sun yi yaudara shikenan fa azuma zalika alal muslimina sai wannan ya ƙara wa musulmai yawan bala'in da suke ciki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dai lokacin sai yake cewa Allahu akbar abshuru ya ma'asharal muslimina manzo Allah ya kabbara ya girmama Allah ya ce ya musulmai ina muku albishir da nasara ma'ana ya ƙara musu ƙarfi maimakon ya karaya saboda ƙarfin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙarfin imanin shi da alƙawarin da Allah ya masa sai ya ƙara jin gaskiya ce washtaddal bala'u bala'i ya tsananta wani zaman nifaqu munafinci ya fito ƙarara aka ga munafikai tsirara واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة وقالوا aka samu wasu daga cikin banu haritha musulmai ne sai suka samu rauni suka nemi cewa su fa za su bar nan wajen za su koma cikin gari ba za su iya ba suka ce inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aura in yuriduna illa firara fadin Allah wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathriba farji'u لا مقام لكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدنا إلا فرارا الله yake bada labari a cikin ahzabu yake cewa fa iz qalat ta'ifatun minhum daga cikin waɗannan munafikai wanda suka ce ya ahla yasriba farju ya ku mutanen yasriba saboda neman fitina ba za su faɗi sunan garin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mai suna mai kyau ba sai suka ce ya ku mutanen Yasri ba ku koma kawai la muqamalakum ba ku da abun yi a nan wajen ba ku da wani abun yi a nan wa yasta'dhinu fariqun minhum wasu kuma su kuma suka ne suna neman izini a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa ya kuluna suna cewa inna buyutana auratu ya manzon Allah ai mana hakuri ai mana ahuwa mu gidajenmu al'aura ne al'aura asali a larabci shine kullu ma la mani adunahu duk abin da bai da wani asiri bai da wata katanga bai da wata kariya ko kuma duk abin da yake da saukin an riga da an kai gare shi to barna ta faru suna nufin al'aura a nan gidajensu za a iya kawo musu farmaki ta baya ko kuma gidajensu kamar da wasu suka ce babu katanga ko babu tsaro ko babu kaza wa ma hiya bi aura Allah ya ce babu wani matsala game da gidajensu in yuridun illa firara suna so su gudu ne wasu masu tilawa suna karanta inna biyutana irwa da kasara da kasara akan ainu maimakon aura sai su ce iwara iwara sai zama ma'anan shi anan kuma wato inna biyutana gidajenmu suna da katangu gajajjeru domin iwar shine katanga gajeriya wadda bata isa ta rufe gida ba wallahu a'lam to waɗannan mutane suka ce inna buyutana aura wa hamma banu salama bil fashil banu salama su ma suka kusa su samu matsala thumma thabbata Allah ta'ifatayn daga baya duka wannan bangarorin guda biyu Allah subhanahu ta'ala ya sa suka samu tabbas suka dawo suka shiga cikin musulmai aka ci gaba da wannan fama wa aqamal mushrikuna muhasirina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala ali wa sallama shahara waɗannan kafirai suka zauna tsawon wata guda suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata guda walam yakun bainahum wa bainahu ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين أما بأياكي وطن وطن saboda wannan kandaki da ke tsakankanin wannan gwalalo da ke tsakankanin musulmai da tsakankanin waɗannan kafirai illa anna fawarisa min quraish sai dai an samu wasu jarumai wasu mahaya cikin quraishawa minhum amr ibn abd wuddin wa jama'a ma'ahu aqbalu nahwa al-khandaq an samu wasu taro na shawa karkashin jagorancin wannan mutum mai suna Amru dan Abduwuddin suka yi kukan kura da dawakansu suka nufato wannan gwalalo da nufin za su zo dawakan su tsallaka da su falamma waqafu alaihi da suka zo suka ga yadda abin yake qalu suka ce inna hadhihi makida ma kanatil arabu ta'rifuha ce wannan makircin wannan tsarin yaki su dai laraba ba su san shi ba summa tayammanu makanan dayyika min al-khandaq sannan suka nemi wani wuri da yake da kunci ba a yi shi da fadin da ya kamata ba a cikin wannan khandaki faqtahamu suka afkata nan suka kokarin hawa wajalat bihim khailuhum bis sabkha min bayn al-khandaki wa sal'in sai ainihin wato dawakansu suka dinga gogoriyo da su suna jujjuya su cikin wannan tabo tsakankanin handakin da wannan dutse wadda au ilal barazi suka kiraya suka kira cewa a zo a yi fito na fito fantadaba li amrin ali ibn abi talib radiyallahu anhu fa barazahu fa qatalahu allah ala yadihi sayyidina ali allah ya kara masa yadda shi ya fito ya fuskanci wannan kafiri kuma allah ya kashe wannan kafiri a hannun sayyidina ali wa kana min shuju'anil mushrikin wa abu talib jarumi ne daga cikin manyan jaruman larabawa wan hazamal baquna ila ashabi sauran suka gudu suka koma cikin yan uwansu wa kana shi'arul muslimina yawma idin hamim la yunsaru kamar yadda yake cikin littafin musnad imam ahmad bin hanbal da abu dawuda da tirmidhi da sauran littafai cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dinga faɗi kenan annabi ya mafarki ya ga wasu abubuwa da Allah ya gwada mishi ya tashi yake cewa ba za su ci nasara ba ku dinga cewa hamim layun sarun sai aka ce ma'anan shi wato da falalar waɗannan surori bisa darajar surorin nan da suka fara da hamin hamin in Allah ya so ba za su ci nasara kanmu ba kamar yadda iyab ya fassara a cikin al-mu'lim ikmal al-mu'lim shi kuma al-khattabi a cikin ma'alim sunan yake cewa a'a wannan wato labari ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa na rantse da hamin kama ya ce na rantse da suratu hamin ko surori masu hamin waɗannan mutanen ba za su ci nasara a kanmu ba wasu suka ce addu'a ce annabi sallallahu alaihi yake cewa ya Allah muna neman ka ba mu nasara da albarkacin suratu hamin hamin hamin ina fata mun gane wannan duka malamai sun faɗi wannan maganganu da makamantansu walamma talat hadhihi alhalu alal muslimina yayin da al'amari ya tsawon wata guda ba shiga ba fita daga garin Madina arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusaliha uyana ibn hisn wal harith ibn auf ra'isai ghatafan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nufin bari ya zauna da waɗannan mutane guda biyu cikin shugabannin ghatafan su ne uyaina da al harith ay sulhu da su ala thuluthi thimaril madina cewa zamu ba ku ɗaya bisa ukun ɗan itacen da aka samu a madina duk dabinin da aka tara a madina za a ba su one part ɗaya bisa uku wayan sarifa bi ƙaunihima zai nemi su fita daga cikin wannan alliance su koma garuruwansu za a ba su dabino ɗaya bisa ukun abin da aka yi harvesting a madina wato a rage wa kafaran ƙarfi su gudu su bakure shawa ku ban mu da su mun saba yaƙi da su wajaratul mufawa aka fara tattaunawa aka fara ciniki mudara shine mufawada bai'ul mudara da ake cewa bai'ul mufawada wato ai cinikin abu kafin a ganshi ana tattaunawa a je a dawo ana tai suna su gaskiya kaza a bari su shawarta ku taimaka mana kaza kaza kaza shikenan fastashara sa'adaini fi zalik sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran sa'adu dan mu'ad da sa'adu dan ubada akan wannan al'amari faqala sai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce in kana Allahu amaraka bi hada idan Allah ne ya umurce ka da wannan fa sam'an wa ta'ata mu musulmi ne mun ji mun bi wannan shine kaidar musulmi jama'a idan Allah ya umarni da abu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni kuma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara baka da zabi in Allah ya ce ai kaza ko abar kaza abin takeici yanzu mutane ba wai ma zabi suke ba kansu ba suna kwashani authority na Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah ya ce kaza sai ya to ya zai a ce kaza annabi ya ce kaza sai to ya zai a ce kaza su ba su fahimci wannan ba wannan ai ya saba wa tunaninsu jama'a wannan kafirci ne ke bubbuga daga cikin magana ka baka sani ba haka ce Allah ya ce yadda ake haka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda ake sawa'un labari ne ko umarni wannan kaga nan umarni suka ce in dai Allah ne ya saka to mun yadda idan kuma kana so ka ga misalin na bada labari kalla abin da ya faru sai na Abubakar da aka zo aka ci mishi kai ne ka ce duk abin da mutumin ka ya faɗa ka yadda to ya ce cikin dare ya je baitul maqdis daga can ma ya je sama ya dawo abakar yake cewa in qalaha faqad sadaka. in dai ya tabbata ya faɗa to gaskiya ne ba zan je ina tambaye shi to kai wani irin abin hawa ka hau awa ku nawa hanya ya kaji ka tabbatar ko ka je ma'ana bai bukatun sai cross examining din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in qalaha faqad sadaka. in dai annabi ya faɗa to yayi gaskiya salawatullahi wa salamuhu alaihi to haka ya kamata kai musulmi ka gabatar da kanka gaban shari'a ka zama cewa mai karban duk abin da annabi ya faɗa ne suka ce idan umarni ne na shari'a to mun ji mun bi wa in kana shay'an tasna'uhu lana idan ko kana ganin zaka yi mana ne wata alfarma zaka samu mana mafita to muna da falahatu nafi ba mu ba mu bukata wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji haraji ne yana jin gilti tare da shi waɗannan mutanen suna zaune a garinsu zaman zamansu na taso daga garinmu na kawo musu matsaloli an yaƙi kaza an yaƙi kaza yanzu ga wani ana ƙoƙarin za a ci garin da yaƙi gaba ɗaya to sai tausayi ya kama shi cewa ta ya zai ya rage musu yawan asara ya za a yi a rage damages ɗin maimakon a shigo garin a ƙwace garin domin dai da gaske wannan sojojin laƙi bada lil musulmi na biha musulmi ba za su iya da su ba a bisa fagen fama to amma mai ku aka yi a bari aka yi ga yakin damages din su yawa sai annabi ya tunanin to a matsayin shi na qa'id na komanda ya za a rage asara to asarar da za a dauka ta dukiya tana da sauki fiye da asarar addini da rayuwa sai ce to ku bari a ba su dukiya su kuma sai suka ga in dai haka ne ba sa ma bukatan wannan sun fi so su ɗauki azima suka ce da ƙarkunna na hannu wa ha'ula ilƙaumu ala shirki billahi wa ibadatul awsani da mu da su mun kasance dukan mu maguzawa ne muna shirka muna bautar gumaka wa hum la yadma'una an ya'kulu minha samaratan illa qiran aw bai'a a cikin su babu wanda yake da kwadayin ya sa rai wai zai kawo farmaki Madina har a bashi dabino ko ya kwata da karfi ba wanda yake da wannan tsammanin sun san dabinan Madina yafi karfin su illa qiran sai in yazo bakunta ai mishi alfarma a bashi wanda ake ba bako au bai'an ko kuma yasa kudi ya siya ya san abun ba cin shi bane kuma madina ba gidan yakin shi bane ba kasar shi bace fahina akramana Allahu bil islam da muna maguzawa ma ba su da karfi akan mu sai da Allah ya girmama mu da musulunci wa hadana lahu Allah ya shirye mu zuwa ga musulunci wa azzana bika Allah ya daukake mu da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nu'tihim amwalana a yanzu ne za mu ɗauki duke mu ba su wallahi la nutihim illa saifa suka ce wallahi ba za mu ba su komai ba sai sara da takobi fa sawwaba ra'ayuhuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ra'ayi na ku daidai ne wa qala sanna nabi ki cewa inna ma huwa shay'un asna'uhu lakum lamma ra'aytu al-araba qad ramatkum an qausin wahida dama wani abu ne nake sanin zan yi muku dan na samar muku mafita yayin da naga larabawa sun yi taron dangi sun yi gamayya ta gayyatsiya arna a idi za su yi muku kwaf ɗaya shi ne an ƙausin wahida za su yi muku duka ɗaya su kifar da ku kifa ɗaya kwala shi ce suna ne tunanin san muku mafita wannan kisa tana cikin littafin ibn hisham asira da dala'ilin nubuwa na al-imamul baihaqi da kuma ibn abi shayba a cikin al-musannaf sorry abdurrazzaq a cikin musannaf da tabarani da al-bazzar duka sun fitar da shi haka haka abu nu'aymin a cikin ma'rifatus sahaba haka ashekul albani ya inganta wannan riwaya a cikin sayi sira da sauran wasu wurare shi kenan ana haka sai Allah subhanahu ta'ala sai kawo musulmi mafita summa inna Allah azza wa jalla walahul hamdu sana'a amran min indi Allah subhanahu wata'ala cikin falalar shi da alfarmarsa sai kawo musulmai mafita ta, ta, bangarensa Allah da ya gasgata aikinsu da imaninsu da niyyarsu sai ba su mafita kuma dama abin da ake so kenan kai iya naka Allah shi zai saura khazala bihi al'aduwa wa hazama jumu'ahum wa falla haddahum Allah ya gurguza waɗannan kafirai ya tarwada taronsu ya lalata ƙarfinsu fakana mimma hayya'a min zalika daga cikin abin da Allah ya kawo na cikin irin wannan anna rajulan min ghatfana yuqal lahu nu'aym ibn mas'ud ibn amir radiyallahu anhu jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah inni qad aslamtu aka ce daga cikin abin da ya faru akwai wannan mutum mai suna nu'aym ibn mas'ud ibn amir yazo ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni na musulunta mutum ne cikin gatsafana ya ce amma ba su sani ba famurni bi ma shi ita kamun ka sa ne maka duk abin da kake so faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai annabi yake ce mashi inna ma an ta rajulun wahidu ai kai mutum ɗaya ne fakhazil anna masatata ka je ka taɓan mini da su iya iyawaka fa innal harba khud'a lalle yaƙi ɗan zambali to na akwai masail da yawa da ya kamata mu fuskanta na farko wannan kisa ta Nu'aymu dan Mas'ud tana daga cikin kisoshin da basu inganta ba a wannan mahalli zamu yi magana akan ta gaba insha Allah na farko kenan na biyu kuma a cikin wannan maganar da aka fara akwai abin da ya inganta akwai abin da bai inganta ba fadin shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-harbu khud'a wannan ya tabbata yana cikin Bukhari da Muslim ba tare da wannan kissa ba ita wannan kissa tana cikin sunanul tana cikin ainihin dalailul nubuwa dalailul nubuwa na bai haƙi da isnadi mursal amma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam alharbu khud'a ya daga cikin jawami'ul kalim dinsa kuma ya tabbata yana cikin bukhari da muslim dan haka wannan bai tabbata ba abin da ya tabbata Allah ya bada labari da kansa da yace fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha Allah ya aiko musu da iska da sojojin da ba kwa gani mala'iku kenan wannan kisa ta nu'aymu dan mas'ud abin da ya tabbata a cikin ta shine Nu'aimu dan Mas'ud lalle ya musulunta a wannan lokacin kuma ya ji wata magana da aka yi ta makirci zamu zo mu ji ta gaba ita ma insha Allah amma cewa shine yayi architect ya tsara yayi hayya a wannan yanayi wanda ya taron waɗannan kafirai to wannan bashi da inganci a isnadance wallahu ta'ala a'lam sai yake cewa wa kana fadhhaba fadhhaba min fawrihi ila ban ila zalika ila bani quraiza ya tafi a wannan lokaci zuwa ga banu qurayza wa kana ashiran lahum fil jahiliya dama yana zama da su a jahiliya fadakhala alaihim wa hum la ya'lamuna bi islamihi ya shiga wajen su bas san ya riga ya musulunta ba fa qala ya bani qurayza innakum qad harabtum muhammadan yace musu kai banu qurayza ba ku da hankali ba ku da wayo kun taba yaki da muhammadu a baya wa inna quraishan in asabu fursatan intahazuha su quraishawa da sun samu wata dama to suna kokari su mata su kama ta ne wa illa in ba su samu ba in shamaru ila biladihim raji'ina wannan yakin da ake sun samu dama za su yi shi in ba su samu dama ba za su kwashe ina su ina su kuma garuruwan su wa tarakukum wa muhammadan su bakku ku da shi anan kuki su bakku da jallujoka fantaqama minkum zai rama abin da kuka yi mishi qalu suka ce famal amalu ya nu'aymu to shawaran me kake bamu qala yace la tuqatilu ma'ahu kada ku yaki tare da su hatta yu'tukum raha'ina sai sun ba ku raha'in wato rahin shine me za a ce kenan collateral ko sai sun ba ku wanda za ku rike su a matsayin in wani abu ya faru su ba ku manyan mutane a cikin su mutum 12 ku rike a hannunku a matsayin wato abin nan kenan lamuni idan ka zo zaka ci bashi ko za ka yi abin ga za ka yi wani tattaunawa sai a anshi rahin a wurinka kullum ri'in bi ma ka saba rahin wato za ka bada wani abu wanda zai zama collateral wanda za a iya kama ka ta hannun shi ana da wata hujja ko wani abu da za a rike game da kai sai ce to ku ce sai sun kawo muku raha'in din nan qalu suka ce laqad asharta bir ra'yi lalle ka kawo magana mai kyau thumma mada ala wajhi ila quraish sai tafi kuma gun qurayshawa yaji sake basu irin wannan faƙala lahum ya ce musu ta'alamuna kun sani wuddi lakum cewa ni mai ƙaunarku ne wani nusi lakum kuma ni masoyinku ne ƙalu na'am suka ce gaskiya ne قال يتي إن يهودا قد ندموا على ما كان منهم من نقد أهل محمد وأصحابه waɗannan yahudawa da kuka yi alaƙa da su yanzu haka sun yi nadama akan abin da suka yi na kare alƙawari wa innahum qad rasaluhu sun je sun aika mai da sako annahum ya'khuduna minkum raha'ina yadfa'una ilayhi cewa za su anshi wasu mutane a wurin ku za su miƙa mishi wannan mutanen ya kashe su thumma yumali'unahu alaykum sannan kuma za su koma su goyi bayan shi a haɗa a murƙushe ku fa in sa'alukum raha'ina in sun ce ku ba da wasu mutane falatu dum kasu ba ku bayar thumma zahaba ila gatafana fa qala lahum mithla zalika yaje gun gatafanu sun mai ba su wannan labarin falan ma kana lailatu sabti min shawwal a daren asabaci juma'a da dare kenan ba a sun ilal yahudi sai quraishu suka aika wa yahudawa da wannan sakon cewa inna lasna bi ardi muqamin mu kun san nan ba wurin zama mu bane mun gaji da zama a wannan wajen wa qad halakal qura'u wal khuffu haqiqa kuma al qura wato kafafun dabbobin mu ko abincin mu ya dauka wannan fasara sun halaka mun sha wahala wal khuffu da kafafun dabbobin mu fanhadu bina hatta nunajida muhammadan a tashi kawai a yakin nan gobe asabar fa arsala ilaihimul yahudu sai wuda suka dawo da sako cewa innal yawma yawmus sabt ayo asabar ne wa qad alimtum ma asaba man qablana hina ahadathu fi kuma kun san cewa shugabanninmu na da kakanninmu sun yi barna sun yi bid'a cikin asabar sun zama birai da alhinzir wa ma hadha fa inna la nuqatilu ma'akum kuma gaskiya ku sani mu ba za mu yakin nan ba hatta tab'athu ilina raha'ina sai kun ba mu wanda za mu rike su falamma ja'atuhum rusuluhum bidhalika da aka ba ga mu quraishi wannan qalat quraishi suka ce sadaqakum wallahi nu'aym ashe dai maganar nu'aym gaskiya ce fa ba'athu ila yahuda suka aika wa yahuda cewa inna wallahi la nursilu ilaykum ahada wallahi ba za mu ba ku kowa ku ajiye a wurin ku ba fakhruju min ma'ana hatta nazila muhammadan ko dai ku fito kawai a yakin nan fa qalat quraiza sadaqakum wallahi nu'aym ce ainu ainu yayi gaskiya sun ce ya ce da ba za su bayar ba fatakhazal alfariqani sai suka tabar da juna su duka wa arsalallahu alal mushrikina jundan min arri Allah ya koda isko wato sojoji na iska ga waɗannan kafirai faja'alat tuqawwidu khiyamahu iskan nan ta dinga daidaita dakunan su da suka kafa na hemomin su wala tad'u lahum qidran illa kafa'atha iskan nan ba ta barin wata tukunya sai ta kifar da ita wala tubunan ba ta barin wani murhu illa qala'atu sai ta tumbuke shi wala yaqiru lahum qararun suka kasa zaune suka kasa tsaye wa jundullahi minal malaikati yuzalziluhum sojojin Allah na mala'iku suna ta girgije su suna ta kada su wa yulquna fi qulubihim ar-ru'ba wal khawfa suka sa musu tsabaragen tsoro da tashin hankali wa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huzaifatu bin al-yaman annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da huzaifatu dan yaman sahabin nan dan sahabi radiyallahu anhu an abi ya atihi bi khabarihi cewa je kawo mana labarin su kamar da hadisi yake a cikin sahih muslim wani mai zafin kai ne daga cikin mutanen kufa ya ce wa huzaifa wai kai da gaske ka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa ya ce amma ina rera abin da kuka kusa habbai wallahi ce mu da mu muka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu dinga ɗaukar shi ne a kafaɗa ba za mu bari a mashi abinda aka mashi a hudu ko kaza kaza kaza sai ce mashi kai yaro ba a hankali mu ɗin ma ba malalata ba ne mu ma jarumai kuma da ka ga abin da muka yi da baka faɗi wannan ba shi ne ba shi labari yake cewa ranar da aka yi handak kaji kaji kaji da aka ji labarin iska ta ruɗa sansaninsu mu ko muna nan cikin tsoro da sanyi ana matsanancin sanyi a lokacin annabi zai tsaya a gaban mu ya ce waye zai je ya kawo mini labarinsu kuma in ya je wala yuhrifu shay'an hatta ya atiyani kar ya aikata komai sai ya zo ya same ni ya gaya mini labarin me ya gani Huzaifa ya ce akan shiru ba wanda ya iya daga hannu ya ce shi annabi ya maimaita wannan tambaya har sau uku babu wanda ya magana kowa yana jiran to barin jirawa ne da ko zai je ya wakilce mu sai annabi ya ce ina Huzaifa ce ga nan ya rasu ce to kai tashi kaje ce to kaga nan dole in tafi yace na tafi naje na gansu suna ta guduwa suna ta faduwa yace naga Abu Sufyana ya bada target wanda zan iya kashe shi har na sa bakana a daidai kwarin na ja zan harbe shi kawai in kashe shi a wajen sai tana annabi ya ce kada na yi komai ci shi ne sai na dawo na samu manzala sallallahu alaihi wasallama yana sallah na zauna a daidai inda yake sallah ina rawar sanyi da annabi ya gama sallah ya dauki abin sallan da ya shimfida ya lullaba min a jikina yace nayi ta bacci ma har asuba ta yi sanar da yake ce mini istayqiz ya nawamu kai sarkin bacci tashi sai da ya makara da asuba saboda bacci sannan yau annabi labarin yace naga kaza naga kaza naga kaza shine ga wannan dan takifin yace ka ba hankali ka ba hankali ya kai dan takifi Allah shi ka hadisi na cikin sayo muslim bari mu samu wajen tsayawa wurin ne babu inda za a tsaya gashi har awar ta cika ko sai ya ci gaba da cewa fa wajadahum ala hadha alhali wa qad tahayyu lirrahil sai ku zai fa ya same su suna shirin tashi faraja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi rahil alqawmi ya dawo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ai sun ma gudu fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qad raddallahu aduwahu bi ghairihi bayan cikin dare ana cikin tashin hankali aka ji wannan hayaniya da iface-iface da haniniyar dawakai da kukan raƙuma da ƙura na tashi hankali ya tashi sai aka wayi gari Allah ya mayar da wato wannan ƙiyayya ta kafare Allah ya tunkuɗe ta lam yanalu khaira ba su samu komai ba alkhair anan ganima kenan wa kafahu Allahu qitalahu kamar da Allah yake cewa waradal ladina kafaru bighayrihim lam yanalu khairan وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا Allah ya maida kaidin munafikai da kafirai ba su samu komai ba Allah ya ishin ma musulmai a wajen yakin nan lalle Allah mai karfi ne mai buwaya Allah ka tumiki mu'mini fasadaka wa'adahu Allah ya gasgata alƙawarin da yi wa azza jundahu Allah ya ɗaukaka sojojin shi na Allah wa nasara abdahu Allah ya taimaki bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hazamal ahzaba wahda tama da da annabi yake kenan fa dakhala al madinata wa wada as silaha sai tashi ya koma garin madina ya cire kayan yakin sa fa ja'ahu jibril alaihi salam wa huwa yaktasib sai jibril yazo alaihi salam yana wanka ya samu manzo Allah sallallahu alaihi yana wanka fi baiti ummi salama a gidan ummu salama fa qala sai ya ce da shi awada'atumus silaha hakkun aje makamanku inna allaha innal mala'ikata lam tada ba'du aslihata su mala'iku basu aje makamansu ba in had ila ghazwati haula'i tashi aje a yaki wadancan ya'ani bani quraiza yana nufin banu quraiza kamar yadda yake cikin bukhari da muslim daga aisha fanada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sa akai shela yace man kana sami'an muti'an duk wanda ya ainihin zama mai ji kuma mai da'a fala yusalli yannal asr illa fi bani quraiza kada ya sallar al'asr yau dinnan bayan an yi azhar kenan a gida sai a bani quraiza kamar yadda bukhari da muslim suka ruwaito daga abdullahi dan umar shikenan sabai fa fa kharajal muslimuna sira'a sai musulmai suka fita cikin kungiya kungiya da sauri wa kana min amrihi wa amri bani quraiza ma qaddamnahu al'amarin da ya faru game da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da banu qurayza an ji shi a baya an riga an gabatar da wannan aka samu kuma qadiya ta bambancin sabani akan shin annabi yana nufin ai sauri ne ko yana nufin a jinkirta sallah wannan kuma ya bada dama game da fiqhu na fahimtar nassi bisa kowa karfin ijtihadin sa da abin da ya gamsu da shi wastushida yawmal khandaqi wa yawm qurayza nahu 10 min al-muslimina an samu kamar mutum goma sun yi shahada a waɗannan wurare guda biyu daga cikin wanda suka yi shahada a khandak akwai mutane biyar ne shi ma a wancan wurin mutum biyar wanda suka shahada a khandak akwai abdullahi dan sahal al-ashhali akwai anasu dan aus ibnu atik al-ashhali akwai at-tufail ibnu nu'man al-khazraji akwai sa'alaba ibnu ghanama shi ma khazraji ne sai kuma ka'ab dan zaidin al-najjari wannan su ne shuhada'u a wannan fage akwai kuma kafiri guda ɗaya da aka kashe shi shi ne naufal ibn abdullahi ibn mugira wanda ya taho a gujawan shi yana so ya ainihin wato hau wannan katanga allah ya kashe shi ya faɗi ya mutu ta hannun sojojin musulmai kafirai suna ji da shi sai suka aiko cewa don allah za su ba da dukiya mai yawa dukiya kaza wajen dirhami dubu goma don a ba su gawo shi annabi ya ce ba ma son gawo shi ko ba ma son diya shi jismanuhu wa maluhu ko wadiyatuhu khabithun ko wani lafazi makamanci haka annabi ya ce ba mu bukatar komai game da shi ba za mu hana ku ku dauki dan uwanku je ku rufe ba suka suka dauke shi suka je suka rufe shi wannan kenan game da yakin ahzab duk da ba a gama ba akwai sauran bayani insha Allah za mu ji a darasi na gaba nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh